وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون yahudawa da kiristoci da mushrikai suka ce allah yana da ɗa tsarki ya tabbata ga allah shi mawadaci ne ga barin bayansa wanda yake buƙatar ɗa shi yake riƙonsa shi kuwa Allah shi yake da mulkin sammai da ƙasai dukkan bayi halittarsa ne tsarki ya tabbata gare shi masu ƙasƙantar da kai gare shi ne yana sarrafa su da abin da ya ga dama